Bismillahirrahmanirrahim. Dariya suka kwashe da shi da alamar tafawa suka yi kafin na ji an fita an rufe kofar ɗakin. Bayan 'yan mintuna na ji Muhammad ya hau gadon ya ɗago ni kamar matacciya. Ya cire dogon hijabin da ke jikina inda ya haɗe inda jikinsa ya sa na gane ba komai a jikinsa. So nake na buɗe ido na ko cizo ne na kai masa amma na kasa. ina jin tsayar ba da kamai na jikina na ji wani abu mai sanyi ya shafa min a gaba na ya hau kaina ya hau shinshin ko ina yana gaskiya ba haka na so ba Nasu yarinyar nan na da na fulani sosai ina jin sa ya rinka jagwalgwala na san ransa kafin a hankali ya rinka wasa da ƙasa na har da yatsarsa na ji yana kai wallahi bajin ce a hankali ya rinka shigar da jikinsa jikina so nake na kwace kaina na kasa so nake na bude ido na na kasa haka na kwanta kamar makacciya Muhammad yayi ta budurinsa sai da ya samu natsuwa ya daga ni ban san mai yayi ba bayan yan mintuna na je na danna min abu mai dumi a ƙasa na ji zafi ba kamar yadda dai ake labarin kamar za a mutu ba ina jin sai na yauwa yanzu hankali na sai ya fi kwanciya na san ni na fara sanin ki batula yanda yake salaha a fili haka kike a ciki kin min yanda nake so da alama zaki jarumtaka ban motsa ba ya gama goge min jiki na mai da min kaya na wajen sa min bra din ma sai da ya ji gwalgwala ni san ransa kafin ya mayar min da hijabi na ya kwantar da ni ya shiga ban ɗakin ɗakin na gane haka ne saboda zubar ruwan da nake ji haka ne yasa na gane wanka yayi fitowarsa daga ɗakin na ji motsinsa dai kafin na ji ya fice daga ɗakin ina daga kwance mamakin Muhammad kawai nake ashe gwada ne da yace yana yi ƙarya ne dama so yake fara sani na kafin mu aure har hakan ya sa ya haɗa baki da abokinsa suka saka min magani a lemu don kawai ya samu cikar burinsa kaina na je yana bala'in min ciwo ban sani ba ko dan ban yi baccin da ya kamata a ce na yi ba na maganin da suka zuba min a lemu jikina na fara jin sa da ɗan kwari da alamar maganin ya fara saki na amma ban motsa ba haka na ci gaba da kwanciya shigowar sai yasa na dan gwada bude ido na inda na ga ya bani baya ya kara wayarsa a kunnensa da alama kira yake yi a waya don daga inda nake ina jin ringin ɗin wayar. Ana ɗagawa na ji ya ce, Na leƙo banganka ba kana ina ne ka zo don Allah na gama gariba ta wuce. Daga haka ya kashe wayarsa a ganin zai juyo ya sa na yi saurin rufe idona. Ya zauna a gefen gadon tare da kai hannunsa jikina. Shigowar Kabiru abokinsa ya sa ya ɗauke hannunsa daga jikina. Kabiru ko ya ce, Ya bajin ɗin ce ko ka cire banka? Aha, ai da ba bajin bace ba ma zan kira ka a waya ba, warewa warewa kawai zan yi ta san nayi. Kabiru na samu matar aure yadda take a fili haka take a ciki, zan ci gaba da shirye-shirye na kawai ni dai yanzu ba na so ta gane komai idan ta farka. Ka tabbata idan ta farka ba za ta gane ba? Ni na ga har yanzu baccin kawai take, yaushe za ta farka ne? Ba na so mu yi dare sosai fa. Idan ka san kayi na dole za ta ɗanyi ciwon jiki, mana amma ina da tabbacin ba za ta gane komai ba sai dai daga baya and ba za ta kawo ka mata wani abu ba gaskiya dan na ce ma fa da alluran na yi wa Aisha amfani har yau din nan yarinyar nan bana jin ta sani kai Kabiru ina tsoron ka wallahi ka ci ya ka ci ya ka ci kanwa kenan fa to sai me kai uwa ce kawai fa e ka gane ai ai mata duniya ne kai ma ka sani su ne jin daɗin rayuwa Wuri kuwa abokina yanzu nan da minti nawa kake ganin za ta farka ka je ka yi sallah ka dawo in ya so sai ka tashe ta ka nuna mata yanzu muka dawo ta tashi ku tafi kuma kar ta je site ɗin camfa don ta ɗauka kun tafi tambari na yi sallah na dawo daga haka na ji sun fice waje mamakin su biyun ya ƙara kama ni na buɗe ido na a hankali ina jin ƙasa na da ya ɗauki dumi banda abin su Muhammad taya za su nemi mace budurwa a ce ba za ta gane ba tashin hankali na dama ɗaya ne a ce Muhammad ya ki aure na bayan ya sani amma tun da naga alamar zai aure ni nima ba zan nuna masa komai ba da haka na sake rufe ido na bayan kamar minti goma sai na ji an buɗe kofar an shigo har da sallama daga tsayen da yake ya hau bubbuga filo da na ɗora kaina lalle Muhammad ba karamin ɗan bariki ba ni ma kin bude ido na ne da wuri har sai da ya dan bubbuga kafata na bude ido na kamar da gaske baccin nake Habiba ci wani irin bacci kike yi haka wajen awa biyu har mun je inda za mu je mun dawo ina ta sauri ma saboda na san bakiya son kaiwa dare a waje lafiya kike kuwa. Ya mutsa fuska ne na miƙe a hankali ina wallahi yanda ka san maganin bacci na sha ban san me ya saka ni baccin ba kun dawo. i eh, yanzu muka dawo mu tashi mu tabbakar kar a yi miki faɗa. Kafafuna na zuro ƙasa na miƙe ina jin kamar na faɗi idan har lokacin kamar iska zai ɗauke ni nake ji. shi ko har da wani yi a hankali ba karki faɗi ya wani tsaya nesa da ni irin ba zai taba ni ba ni mamakin yadda iya barike kawai nake yi daidai da hijabin ma a juye ya saka min sai cirewa ne na gyara yayi gaba ina bin sa a baya ko da na nuna masa ya kamata mu wa yan gidan sallama ce min yi mu je kawai zai kira ka kabir a waya akan mun tafi nayi sauri mu je gida shi ya buɗe mun motar da kansa na shige ya rufe ya zagayo ya ja motar maka tafi Kafin mu isa gida ya tsaya ya siya min kaza guda biyu da lemuna har da fruit. Ya siya manyan biredi guda uku da kilishi wai na kai wa inno. Ko da muka iso gida dubu goma ya kirgo ya bani inda mamakin sa ya bala'in rufe ni don kyautar kuɗi da ya taɓa min bai wuce dubu biyar ba bai ma fiye min kyautar kuɗi ba. godiya na masa da na zo sauka sai ce min yayi na tabbata na yi wanka na ci na ƙoshi tunda ya ga alamar ina jin bacci na shafi siyan na yi ta bacci na murmushi kai na masa a raina ina dole kam na sha magani saboda gajiyar da ka tara min ina shiga gida baffa yayi ta min fada sai da inno ta saka baki baffa ya kara da min na kashe don kar na sake fita na yi dare ko da muhammad din ma na bari sai an daura mana aure dan har ga allah inno ce mai sanyi baffa yana da tsayuwa akan yaya hawan jinin da yake fama da shi ne yasa ya sanyi yanzu Ban iya wankan tsarki ba sai da na tabbatar da kowa ya yi barci har da adda Maryam na shugaban ɗaki ne wanka na ɗaura alwala na zo na tayar da sallar magariba da isha'i. Ina idarwa kiran sai na shigowa. Kalmomin soyayya kawai yake min sai da na ce masa bacci nake ji kafin ya min sallama ya turo min text. Ni dai na san duk yana haka ne saboda ya riga da ya samu takarburinsa a kai na abin da yake so ya sani ya sani yanzu. Kazar da ya siya min rabin da adda Maryam ta ta rage na cinye na shafi siyam din na kwanta. Da asuba ma shi ya tashe ni akan na yi sallah, a ranar kam kiran da ya min ba zai lissafa ba. Inda hakan ya sa na samu kwanciyar hankalin ba zai juya min baya ba. Sati ɗaya a tsakani ya zo min sallama akan zai tafi Lagos mun daɗe muna hira da ya zo tafiya ya ɗauko wani leda a motar sa ya miƙo min yana na buɗe na gani. Ina buɗewa na ga fantas ne sababbi da always har guda uku. dagowa ne cikin mamaki ina kallonsa inda ya daga min gira ɗaya yana it's my responsibility yanzu har mu yi aure ni zan rika siyo miki don kamar kin kusa farawa ko sun koyar da kaina ne wai kunya inda naga alamar kamar su yake yaji ina period ko ranar da nake period ni kwa kin gaya masa ne shi ko ya hau roƙo na idan na fara na gaya masa a fadarsa so yake ya ringa rike date inda nake yi kana yana kawo min part din ganin ya dage ya sa na masa alkawarin faɗa masa idan na fara har ya min sallama ya tafi tun daga lokacin Muhammad bai ƙara matsamin kamar yadda yake matsamin da kiran waya da bidiyo kalba haka ne ya bani dama na ci gaba da dabaru na ina tsatsar alhaji ba gane kuɗi dan na samu kuɗin da zan yi wa kaina abubuwa ganin an sa min rana yasa nake ba wa adda Maryam kuɗi da sunan Muhammad ke bani wanda a zahirin gaskiya Muhammad bai ƙara bani ko sisi ba daga dubu goma da ya bani ba a fadarsa yana hada lefe ga gini yana so ya karasa saboda dama a haya ya zauna da tsohuwar matarsa Watan biyu a lagos kafin ya sake dawowa inda yana zuwa ya saki baki yana kallo na ina kokarin magana ya ce habiba naga kin yi wani irin kiba da fari ne murmushi kawai ne ina wallahi wani magani a da mata bani da naje gidanta akan yana saka kiba da kyan fata ba ta so a biki na a ganna haka ba jiki wani irin magani ne wannan da zai saka ki kiba da fresh haka kamar mai yaron ciki dauko min maganin na gani yanda na ga ya dage ya sa na shiga cikin na dauko masa maganin da yake cikin wani kwantena da fararen kwayoyi ne kananu sau biyu ake sha a rana a natsi iya karanta yana dole ki yi fresh da kiba daga ingredients ɗin da suka yi amfani da shi amma kika fara kiba da yawa gaskiya ki haƙura da sha gida masa kai ne na karɓi maganin don ina bala'in jin daɗin maganin saboda kirjina da naga yana cikowa ina bala'in son naga ina da cikar kirji duk a cikin ƙawayena na wani ce koma baya ba ni da kirji sam har kuma a raina na yarda maganin ne ya sa ni fara canzawa ko da ya zo tafiya sai da ya bugi ciki na akan fas ina ya kare ne dan na gaya masa dis inda da nake period girgiza masa kai ne a kunyace akan bai kare ba inda ya murmushi yana zan kware shi idan mun yi aure tun da kwana biyar nake fashin sallah yana zolaya ta yi tafi bai koma Legas ba aka kawo laifi na don saura wata uku bikin mu ba laifi ya yi kokari sosai zuwa yanzu ni ma na fara mamakin yadda na canza haka ne ya sa min kokwanton anya iya maganin ne ya canza ni haka tunanin yadda mutane suke yawan faɗar na canza kamar mai yaron ciki ya sa na yanke zuwa asibiti a yi min gwaji duk da na san abu ne mai wuya ya zama ciki ne da ni saboda ban taɓa fashin jini ba kuma a iya sani na fashin jini yana cikin alamomin masu ciki ko da na tashi tafiya sinitin sai da na zaɓi asibitin da iya masu cikin ake dubawa na je aka min test mai kyau aka tabbatar min da bani da komai kafin na samu kwanciyar hankali ina tunanin ijiye shan maganin haka don kamar ya fara fito min da tumbi ga mamaki na sati a tsakani adda maryam da inna suka kai na asibiti wai a gwada ni a ga ko ciki ne da ni dan ma negative ne daga haka na ci gaba da shirye-shiryen biki na hankali na a kwance ko kawayen nama ma ban saka su a shiri na ba na nemo wasu kawaye na muka fito da anko na kai musu a ido na sai naga kamar amra wani gani take min inda na yanke a raina tana bakin ciki ne don zan riga ta aure kamar yadda ta so ta riga na Allah bai yi ba Alhaji Bagana da yaro da suka ji labarin aure zan yi ba karamin bakin ciki suka yi ba wanda san ba haka na so ba na so boye musu zan yi aure ne kawai na ci gaba da wankar Alhaji Bagana har zuwa lokacin da zan yi aure. Sai dai aure baya buya sai da yaro ya ji labari a makaranta inda ya fesa wa Alhaji Bagana zan yi aure. Hakan ya sa Alhaji Bagana matsamin da sanya sani kafin na yi aure a fadarsa ya cancanci na bashi mijina. na kai masa saura ko mai nake so zai bani na so ba shi kai na ganin Muhammad ya riga da ya san shi ya fara sani na sai dai haka kawai na ji ban da bukatar wani ya sanin bayan Muhammad haka ne yasa nake inda Alhaji Bagana ya fi shi idan dabarun ba da nake so na masa yaki ina ji ina gani na dawo ba ko sisi gashi ina matukar bukatar kuɗi dan Muhammad baya bani kuɗi ni kuma bana iya tambayar sa Telar da take min dinki na kaiwa dinkin biki na inda da ta auna ta hau mamakin yadda na kiba ne his har tumbin dolan da ta yi ta yi shafa tana kai kai kai batula ne kan mamakin yadda kika canza nake kin san ko ba kayan ki da zai shige ki yanzu a gaskiya ba dan ba a daura muku aure ba da na ce ciki ne da ke ke da cikin ke ki shafi ki ga yadda kika yi tumbi lokaci guda zaki ne ina kuma wallahi na daina shan maganin da ya saka min wannan kibar tashin hankali kin san yadda na tsana tumbi ko a rayuwata sai ga da tumbi dariya ta tana anya wannan tumbi ne kawai harara ta na yi ta saka dariya a haka na baro gidanta na mamanta zancen da muka yi da ita ana saura wata da sati biyu bikin mu Muhammad ya dawo daga Lagos inda yake sanar man ba zai koma ba sai an daura mana aure a ranar da ya dawo ka sarrafa bakin sai da ya ga yadda na sake canzawa yana habibati na shiga uku kin da kika dawo ko har yanzu kina shan maganin ne Duk girgiza masa kai nayi ina wallahi na daina sha amma je yanda nake ƙara hawa na yi nadamar shan maganin nan wallahi gaskiya ya ɓata min shaf ɗinki wallahi na fi son ki asiririyar ki kin fi min kyau na ga kamar harcin bi kika yi wallahi na ce ina ɓata fuska kamar na yi kuka inda shi kuma ya ce na bari gobe zai nemo min maganin silimin haka kuwa aka yi washe gari ya kawo min wani silimti wajen kwali biyar a kan na ringa sha take kuwa na rufe ido na haushen silimti biki na saura sati uku na fara gyaran jiki ba zan manta ba mai gyaran jikin ta ce na mata kama da mai ciki ban baje kanta ba saboda ni na san ba ni da komai tun da ban taɓa fashin period ba kuɗin da Muhammad ya dina bani ga biki ina buƙatar na yi abubuwa saboda kar kawaye na ne ya ya sa na neman Alhaji Bagana da kyar da ƙyar yayar yarda na rinka masa dabarun ina amsar kuɗin da ya koma bani kaɗan kaɗan duk da Muhammad na garin na bala'in iya taku na ana saura sati ɗaya na raba Alhaji Bagana da dubu hamsin na masa alƙawarin bashi kaina yana bani na yi bulokin sa da na yaro don ba abin da zai saka na ƙara neman su a haka muka fara shirye-shiryen komai ba tare da na san wai ina ɗauke da cikin Muhammad ba wallahi adda Fatima adda Maryam Muhammad ne ya fara sani na ya mace shi ma ba a cikin hayyaci na ba don magani ya saka min a lemu daga ni har shi ba mu kawo wani ciki ba saboda a ranar da aka kai ni ina period adda maryam idan baki manta ba har bakin ciki kike ce ya mahmud ban san ana period da take ba na yi nadama da ban nuna mahmud na san ya karbe min mutunci na ba ganin zai aure ni duk da ya sani ya sa ban nuna masa ba don koda na gama period ya neme ni nuna yayi kamar a ranar ya fara sani na ni ma na bi shi a haka ban san ina dauke da ciki ba har sai da hajiyarsa da maman a suka kai na asibiti abin da ya sa na shiga rudani da samun cikin har hankali na ya tashi bai wuce ta ya zan samu ciki ina firiyar ba sai a yanzu na gane dalilin da ya sa Muhammad ya tsira siyo min parts don ya ga ko zan yi bashi ko ba zan yi ba wai har Muhammad ne zai ce ba shi ne ya fara sani na ba daga kawai ya ga hotuna adda Fatima ma magana ta sai kallon Batula take da take ganin kamar canzo ta akan duk maganar ma da ta yi gani take aljanu ne suka shige ta adda Maryam ita ma ba ta iya magana ba sai maman ce ta ce aikin gama magana batula na ji daɗi da kika bamu labarin nan idan har muhammadu ya dage yarinyar nan ba yarsa ba ce wallahi ina goyon bayan ki ki yi ƙararsa ni zan miki shaida mai ma abin daga hankali ai dole ma ya karbi yarinyar nan mutumin banza da wofi ni dai kallon ta kawai nake dan na san tana haka ne dan kawai saurin ta rufu duk da na fasa tona mata asiri amma na san yanda asiri na tono wata rana ita ma dole na ta zai tono Wadda Maryam na kokarin magana muka ji muryar mijin Maman Afnan a tsakar gida, Maman Afnan miƙewa ta da sauri dan shafta manta yana jiranta a waje. Gabanta wani irin faduwa da ta tuna da ta zo shigowa bawa abban Afnan ɗin wayar ta yi akan ya rike mata saboda tashin hankalin da take ciki. Jikinta wani irin rawa ya ɗauka ta yi wajen kallon da yake jifanta da shi ta jajayen irinsa da wayar ta a hannunsa ya sa ta ƙara ɗaukar wani rawan. Shema'u bayan da haƙƙin ki shi yasa Allah ya nuna min komai na gano wace ce ke Shema'u. Dama ke ce kankana da nake jin labarin a bakin Alhaji Audu da nake yi wa aiki dama ke ce. Mai na miki da na cancanci haka daga wajen ki, mai na rage ki da shi har da aure na ki rinka alhazawa don kawai ki samu kuɗi? Wallahi an daɗe ana tsegunta min yardar da na miki sa ban taɓa yarda ba daga lokacin da yarinyar nan ta kira ki da sunan kankana na rasa sarrake a kanki. cikin ikon Allah na tabbatar da zargin da nake miki a wayarki har lambar Alhaji Audu na shigar a wayarki ya kuma daga ya kira ki da sunan yaran mu biyar shekara goma sha hudu da aure Shaima'u. Wani irin girgiza kai yayi cillar da wayarta da wani farin takarda a hannunsa yana daga nan ki wuce gidanku na sake ki saki uku Allah ya isa tsakani na da ki. Wani irin ihu maman Afnan ta saka ta bi bayansa a guje bai ko kalli inda take bai haye lifan ɗinsa jikinsa na wani irin rawa saboda batin rai da bakin ciki. ba wanda zai san abin da yake ji a zuciyarsa sai wanda ya taba kawo ma matarsa da laifin cin amana ko a mafarki bai taba ba za ta masa haka ba mutane sun sha tsegunta masa daga yadda take fantamawa da kuɗi har da ta kai ga mallakar motar da ta ce masa ta siya ne saboda zirga-zirgar ɗauko kayan da take sayarwa duk bai kawo ashe cin amanarsa take ba abin da ke soya masa zuciya bai san tsawon lokacin da ta ɗauka tana cin amanarsa ba yanzu idan yaran da ta haifa masa wasu a cikin suka kasance ba a 'ya'yansa ba ne ba da ikon Allah ya karasa gida yana jinjiri na ɗibansa ko da ya isa nan da kannanta ya samu a falon gidan na kallo turisi yana bin su da kallo kirjinsa kamar ya faɗo yana bala'in san 'ya'yansa addu'a kawai yake Allah ya sa duk yaran 'ya'yansa ne zuciyarsa na iya bugawa idan ya gano a cikin yaran akwai waɗanda ba nasa ba Afnan ce ta fara lura da shi ta taso da sauri ba inda ta baro mahaifiyarta haka kawai ya je yana neman zubar da kwalla. Ya san wayanta tana iya tsare shi da tambayoyi haka ne yasa ya amsa sannu da zuwan da ta masa ya yi ɗakinsa da sauri. Yana shiga ɗakin ya kulle ya kwanta rubda ciki ya idan sai yana tunanin yadda Alhaji Audu Naira ya kira ta da sunan kankana wato matarsa ce ma kankana. Tsabar daɗinta da yake ji. har wani zazzabi ne ya rufe shi ko sallar magariba bai iya tashi yayi ba maman afnan ko ihu ko ta rinka zundumawa tana ta shiga uku ta lalace ko damuwa bata yi da a waje take zaune dirshin a kasa ba adda maryam da adda fatima ne suka fito hankalinsu a tashi idan duk aka fansa baban afnan ya sake ta suna dafa ta ta dago tana asiri na ya toni rabu ya sake ni saki uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu mai zai ce wa yara na idan suka tambaye ni mai son ce a gida da ya sa rabi'u ya sake ni ga girma na na tafi shekara arba'in na biye wa son zuciyata shedan ya kai ni ya baro ni na ci amanar mijina mai so na na ci amanar 'ya'yana na saba wa mahalicci na duk akan abin duniya da karewa zai yi ta ce tana ci gaba da rusa kuka adda fatsima wani irin tausayin maman afnan ne ya rufe ta adda maryam ko ta ce allah da girma yake ke yanzu dama ke ma kina da naki boyayyen halin kika dage da santo na batula jiya har karuwa kika rinka ce mata kina mun aikata abin kunya a duk labarin da batula ta ba mu kici inda tace tana bibiyar maza da aurenta ba ke kuwa da auren na kike ban maza saboda kuɗi ga kanin ki kishi ma yayi wa batula ciki ya rufe ido ya ce ba shi bane saboda tsabar rainin wayo to wallahi bai isa ba sai ya karbi yarsa daga hannun batulan ya nemi mai shayar da ita idan kuwa yaki ki wallahi kararsa zamu yi ni dai ki isar masa da sako na idan kin je gida ki ce masa ya zo ya ɗau ‘yarsa batula ita ma ta je da baƙin cikin da ya ƙunsa mata daga haka adda maryam ta juya ta shigewar ta cikin gida a maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar ƙamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba mu da mamje ɗin ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu na duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau hmm ƙawata ba za ki gane ba A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar ai ko idan haka ne kawata lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa kawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle siyan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samun sa ba tare da na sha wahala ba shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba Ɗari biyu da da ashirin shida. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana karai Siyan na gani yi da kuɗi gida, Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko sari. Mun gore!